zuwa ga waɗanda suke kan fahimta irin tawa daga cikin ɗalibai abokaina don yadda na ji daɗin abin ba malamai ne suke yi ba wannan na ji daɗi kuma na yi alfahari da haka wannan ke nuna min ingancin tafiyata kuma dattako na tafiyata da hankali na jagororin tafiyata yadda na ji daɗi kenan sai kuma na haka ɗaya ɓangaren masu sunan masu fitowa da sunan karatu a ɓangaren kenan su ne suke wannan abu haka kuma sai na ga cewa wannan yana nuna gazawa da kuma rashin tarbiyya ta ɗaya ɓangaren kenan ta wannan ɓangaren namu yan uwana ɗalibai akwai wani abu da na ga kun fara yi wanda nakan yi wa mutum adalci a shar'anci nakan ma adalci a shar'anci akwai wata sifa wacce take kai tsaye ba za ka iya cewa siffa ce mummuna ba haka kuma kai tsaye ba za ka iya cewa siffa ce kyakkyawa ba wannan a hausa bahaushe yana da irin wannan karin magana ko rama kaza rama ɓarna ba barna ba haka wannan magana hatta a mahangar shari'a ta wani fannin tana da mashiga idan ya zamanto ga wata sifa mummuna ce ta ɓangare ɗaya ta ɓangare ɗaya kuma kyakkyawa ce ba a yi ilaƙinta, kuma in mutum ya zo da ita ba a zarginsa sai dai a duba ta wani ɓangare ya zo da ita kamar yanzu ɓangaren a yi ma wani abu wanda cin mutunci ne sai karama to an fara ma karama ba a zargin ka da wannan duk da abin da kai ba mai kyau bane amma da ba a yi ma ba kai ka fara yi wannan ana zargin ka da wannan ke ta wannan ɓangare. ba ina fitowa bane ina sukan ɗalibai iri na. an gane ina shanna'a musu abin da suka yi a'a sai dai kuma abin da ya fi nake so in nusar da su da ba su shawara wanda kuma abin shi ne aslah aslah wannan abu Allah maɗaukacin sarki ya tsawatar game da irin wannan abu hatta waɗanda suke ba addinin mu ɗaya ba duk lokacin da mutum ya ya ɗauki wani abu a wajensa mai girma to ko da shi ko kai a wajenka ba ka ɗau wannan abu mai girma ba ne ka yi yunƙurin tozarta masa wannan abu ka yi yunƙurin haka saboda shi sai tozarta ma wanda kai a wajenka yana da kima a gurguje yan uwa ba zargin ku nake ba amma ina ba shawara kuma wannan halayya su da suka yi mummuna ce shine haɗa hotuna da suka yi da waɗansu manyan malamai haɗa hotuna da suka yi da waɗansu manyan malamai kowa ya ja nasa ya haɗa suka yi postin kuma a pejin su suka yi to sai na ga waɗansu su ma mabiya ahlus sunna mabiya ahlus sunna ba malaman ba su malaman ne suka yi su a can ɓangare na rashin tarbiyya malaman ne daman ba su da tarbiyya amma a wannan ɓangaren sai na ga mabiya ne suke biye musu su ma sai suka harhaɗa tsaya in fara nuna muku namu kenan da aka kaga namu da aka haɗa ne an haɗa malam albayisi da sheikh ɗahir bauchi allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana sa'an nan kuma ga prof ibrahim magari shi ma Allah ya ƙara masa lafiya sai aka haɗa shi da alkalawi haka a can ƙasa ga Sheikh Sharif Sare Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana shi ma sai aka haɗa shi da Malam Bashir wanda wannan an yi ne don ramuwa wannan an yi ne don ramuwa saboda su suka fara yi su malaman nan dai da sunan malinta amma ni a waje na jahilai ne shi yasa akwai bayani na jahilcin nasu su suka fara suka yi kokari suka yi posting ma a pejin su su kuma ɗalibai ahli sunna da suka ga wannan abu su ma sai suka koma sai suka kawo abubuwa su ma suka harhaɗa to abin da nake ba da shawara ga ɗalibai ahli sunna kar ku biye musu kada ku biye musu eh, wannan abu dan sun yi su dama haka tarbiyyar su take ku tarbiyyar ku ba haka bane kuma malaman mu na da da haka suke biye musu wallahi da kai baka fahimta ba wallahi da ni ban fahimta ba wallahi da ku ba ku fahimta ba wallahi da su ba su fahimta ba duk mutumin da kage yana zuwa da irin wa'annan abubuwa to kasuwarsa ba ta ci kasuwarsa ba ta ci amma kai in ya zamanto cewa kana ganin akwai kasuwa to baka ka cewa a zo da wata harka wacce za ta nuna rashin tarbiyya kai baka cewa haka wacce za ta sa a harzika wannan a tada hazo a harzika mabiya a tayar da hayaniya kai ba za ka so ba shi yasa wallahi malamanmu ba haka suka yi ba shi yasa kada ku biye musu su wayancan da suka fito suna cewa kowa yana cewa zai zauna da wani zai zauna da wani ba matsala za mu sa su a sikeri yanzu shin sun cancanta su zauna da wa'annan da suke cewa za su zauna da su ko ba su cancanta ba zan sa su a sike ne yanzu amma ku dai kam ka ku biye musu kada ku biye musu yan uwa ahal sunna wallahi malaman mu ba haka suka yi ba kuma malaman mu da a ce haka suka yi da ku ba ku fahimta ba malaman mu ba sa biye musu tsayin dan fara sa mana wa'yansu. karatuttuka na malaman mu na sunna ku ji irin yanda su suke ba wai irin yanda ake biye wa nan ba ni da ka biya ke wata na ya taimaka tun daga kan harshe na har zuciya ka. dukkan wanda ya zage ni bisa da shi bai fahimce ni ba ni ba na fushi da na san cewa in dan Allah yake Allah zai gane da ni ba na gaggawar sai mutum ya gane yau dan shi jira ba a nuna suke ba a hannun Allah ne ubangiji na iya sa masa shiriya yau gobe jibi shekara mai zuwa bayan shekara azumi shi ne mutum ya karɓi shari'a amma ni da mutum ya shiga haƙƙi na ya zage ni a matsayin na ɗan adam zan ji ba daɗi amma ba na rike da shi mutumin da yake kan kyakkyawan niyya na tabbatar inda ikhlasi yake Allah ba zai kare shi cikin duhu ba Allah zai wayar masa kansa amma wanda ko yake yi dan ya more dan ya ji daɗi ya mayar da abin na kiya mai ɗan karan zaki ya mayar da abin zuma da maɗi da yake ɗanɗana yake lasa da harshensa kullum sai ya zagi zafin hankalinsa zai kwanta sai ya kushe shi to wannan ya rage da shi ubangiji ta ala ya halarci mutane daga babu ya samar da su komai kuma suka ce masa yana da rayu sai ba ni jinsu da shi gome da kana <laughs> ne Allah ya halarci dan adam da abin da adam yi masa Manzan Allah da aka turo cikin waɗanda ya fi kowa ya fi kowa kirki cikin mutanen da sun san ya fi kowa kirki amma suka ce jayin ka'in suka ce ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka la majnun lau ba ta tina bil mala'ikati kun ta min jiki. ya wanda ke dawar an saukar masu da alqur'ani kai ma hukaci ne kawo mana mala'iku mana inda da suke yi to amma da manzon Allah haka da an zagi da su da an zagi wani sai dan shi kuma duk wanda ya zage ka menene na damuwa hujjar sa ce ta kare sai ya zage ka in yana da abin faɗa ba zai zagi ba to in ba ya da hujjar faɗa kuma kace kare ya zagi so kuke kumbure mutu kyale sai ya zagi sai ya dau hutu ya sace sai ne shi nan. ta faru ta kare an yi wa mai da da ya sata ya zargi zafar ya huta ya zargi arziki suna ya huta duk wanda kuka daina zagi yana tayar da hankali to ba mu yadda ba sai an yi kisan kai sai an zubar da jini wallahi tallahi ba ya da hujja kuma wannan ita suna kafirai tun ada biyo cikin alqur'ani haka za ka yi da gare lokacin da annabi ibrahim ya kure mutanensa dangane da abin da yake kiran su zuwa kai kasawa kuma kansu هل يسمعونكم يسرقون أو ينفعونكم أو يضرون shin kuma kan suna jin kuɗin kun shin suna tuntar da ku ko suna amfana da ku sun san babu ɗaya cikin biyu sun ce kawai wajen na ba ana kaza haka muka samu iyayen suna yi shi kuma yake ofin lakum wal mata mun nuna min dunillah afala da ilun tar da abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba ku abin da kuke bautawa ba Allah ba ma'ana ba kakanni sun ce haka muka samu kaga da yake zuban wajen suka ce har riko wan ruwa ya rabon in kun tuba ko kona shi ku ko ku taimaki kuma kan ku ubnu lahu bunyanan fa alquhu bil jahim kamar yadda kuka gana sa wannan shine abin da malam jafar ya faɗi akwai wani shi ma na malam jafar inda ya kamata in sa mana abin da ya sa na sa mana shi ne don in dawo da hankalin waɗansu mabiya. Ka kawar da kai daga jahilai idan sun yi maka wauta. Idan mutum yi jahilci, to kai kuma sai ka kawar da kai kar ka mayar da martani da jahilci. Idan mutum yi zage ka, to kai ba za ka yi zage ba sai ka mayar da magana ta adalci. Idan mutum yi maka ƙarya, kai ba za ka yi masa ƙarya ba sai ka faɗi magana ta gaske game da shi. Idan mutum ya saba wa Allah cikin haƙƙinka, kai sai kai wa Allah da'a da biyayya a cikin haƙƙinsa idan mutum ya maka kage kar ka ce bari in rama in yi masa kage faɗi abin da ka sani dai ka kawar da kai daga jahilai idan sun yi maka wauta idan mutum yi jahilci to kai kuma sai ka kawar da kai kar ka mayar da martani da jahilci idan mutum ya zage ka to kai ba za ka yi zagi ba sai ka mayar da magana ta adalci idan mutum ya maka ƙarya kai ba za ka yi masa ƙarya ba sai ka faɗi magana ta gaske game da shi idan mutum ya saba wa Allah cikin haƙƙinka kai sai kai wa Allah da'a da biyayya a cikin haƙƙinsa idan mutum ya maka kage kar ka ce bari in rama in yi masa kage faɗi abin da ka sani daidai wa daida na ka kamar yadda 'yan uwa kuka sani wannan shawara ce na baku ban ce a'a wai don kun rama cewa rama wadda kuka yi ko kaza ina zargin ku kai, ba a ban zarge ku ba saboda kada wani dan uwa ahli sunna ya kira ya ce a'a ai mala alkanawi ko a'a ai alkanawi mu ne suka fara yi mana da haka sun mana neman rama kuma Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi amma ku tuna Allah ya ce wala in sabartum da huwa khairul lisabirina to wala in sabartum din shine yanzu ne wanda nake nusar da ku aslah dan sun zo wani jahili ya fito ya zauna ya ce in dai an yadda za a yi wannan mukabalar tsakanin shatima almiskin da malam musa yusuf asad sunna ba sa cewa malam ni ne ana ce malam saboda ni din malami na ne in dai mun yadda to don haka sai an zo mun zauna da dr mun yi kaza mun yi kaza tare da cewa kamar yana na faɗi jiya wato ko kun fi shatima almiskin hankalin ya cancanta ya zauna da malam Musa ko bai cancanta ba kun fi wannan hankalin da wannan tunanin to mutumin da ba shi da tunanin tantancewa ya dace na tankawa ne bai dace ba na tankawa ne ba shi da hankalin tantancewa shi ne malamin naku yanzu ku ne kuka fi shi hankali da nutsuwa da ganowa bai cancanta ba amma shi ya amsa sannan kuma rashin cancantar nasa ko a hankalinku a tunanin a tunaninku ku alkanawi ba sa'anku ba ne a tunaninku amma shi a tunaninsa na malami na shugaba alkanawi sa'ansa ne har yakan ɗau karatun alkanawi ya je wa alkanawi ƙage da shar da ha'inci ya juya wa alkanawi abin da ya faɗi sannan kuma ya zazzage alkanawi har ya iya irin wannan shi a nasu hankalin na matsayinsa na babban malamu amma ku a naku hankalin a'a can kama alkanawi ko a naku hankalin da malam Musa ba daidai ba ne amma malaman ku su masu hankali sukan gano haka ko wata biyar ba a ba zan zan iya cewa dan tun kafin na aure ne wani ɗaya daga cikin shegunan ku limamanku limamanku kuma na babban masallaci a Kano ya zo ya yi mun voice na sa voice ɗin a fejin fejin na na sa na danna yana cewa alkanawi ka zo mu zauna ga wannan matsalar za mu fahimci juna da kai a zatona kuma wallahi duk cikin jahilan nan ba su isa yana waje su buɗe baki su yi magana ba shi ne shi sannan kuma wannan wani abu ne na sirri da zan gaya muku amana rantse da zatin Allah akwai waɗanda sa'annin Prof Ibrahim Makare ne a cikin tafiyar wallahi sun matallahi ta ƙasa muna ma'amala da su kuma ma'amala ta karatu ce ta haɗa mu saboda su suna gefe suna jin abin da muke faɗi kuma muna mutunci da su mutunci sosai wallahi kuma wallahi kuɗin ɗaliban ɗaliban su ne in suna wajen ba ku isa ku yi magana ba wallahi amma yanzu kai jahili ina ka da Dr. Sani alaƙa ta karatu ko mu yanzu nan da kake kallon mu a yanzu haka muka fito muka gagare ku yanzu in ce wai in daga waya in kira Dr. Sani wai ya ɗauka ya ce alkanar wallahi bai ma sanni ba in gaya ma zahiri ka sani ni da nake ɗalibin cikin sunnan ma ballantana kai jahili ni ɗalibin ciki ma kenan yanzu in ce ma da ta sani in ɗauwa in ce hello ya ce alkanawi wallahi ba haka bane amma kuma za ta iya yiwa ina da alaƙa da waɗansu wanda a gaba suke ma da dakta sani ma a tafiyar amma dai dakta sani dai a haka dai dakta sani in ɗau amma wallahi daga cikin waɗanda suke malaman malaman ku ina da alaƙa da su nakan yi waya da su ta ƙasa kuma ba komai ne ya haɗa wannan alaƙa ba jin abin da nake faɗi sun san abin da yake fitowa daga bakina akwai wa'insu zantuka wanda bai kamata in yi bayanin su ba a nan amma wallahi ku karan kanku kun san mu ba sa'annin ku bane kuma su karan kansu su su ma almiskin wallahi sun san su ne sa'annin mu na rantse da Allah sai dai su koma gefe su yi muku ƙarya amma yanda muke fito da abubuwa suna laɗewa suna ji suna saurara kawai dai abin da kuke gani idan kuka basu suka fito muka basu kunya a duniya muka yi musu tsirara to ku yanzu na abincin da kuke samu a gefe da irin yadda ake girmama ku kuna ganin girman naku ya zube saboda mun sare jijiyar kan muka riga muka fille shi yasa yanzu ku gangan jiki ne da ɗan yatsa na can ƙasa don haka wannan kenan don haka farko shawara ga ahli sunna mabiya ahli sunna dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah wannan hoton da kuke ɗauka na manya-manyan da dattijai a cikin addini ba kyau wannan ba shi da kyau gaskiya bai kamata ba kada ku ci a'a ai an mana a'a kar ku lura da su yanzu in kare ya yi ma haushi kai ma sai kai masa haushi Imam shafi'i ya ce da duk da zai yi haushi ka ɗau dutse ka jefa masa ne ya shiru to da an rasa duwatsu a duniya a ce duk da ya haushi in ya haushi sai ka ɗau dutse ka jefa masa ya ce to da an rasa duwatsu a duniya saboda kare ba zai taɓa daina haushi ba sannan kuma duwatsu za su ƙare idan suna da adadi shi da haka ba kowa ba ne dan yi abu za a ce za a yi kamar yadda nake ƙara faɗi ni yadda na ji daɗi ba waɗanda suke malamai ba ne na fanninmu suka yi a'a irin mabiya ne waɗanda suke kishin malamansu ka ga dai irin ɗabi'an malamanmu idan an musu ba sa ramawa haka malam jafar ya yi bayani to wannan rashin ramawa da rashin biyewa wawaye shi yasa masu hankali suka bar tafiyar ɗariƙar suka gane cewa ɓata ne saboda ka zo ka ce kai ahlus sunna ne wannan ma ya zo ya ce ahlus sunna ne to yanzu me zai bambance ahlus sunna na gaskiya da ahlus sunna na ƙarya to tarbiyyar sunna sai a ga a waɗannan su karatu suke yi aya suke janyowa hadisi suke janyowa bayani suke karantar da al'umma suke bayanin tauhidi suke sai aka ga su waɗannan kuma kullum ƙoƙarinsu a sa wa manzon Allah kishiya rashin tarbiyya ake cin mutuncin manya ake zagin mutane ake aibanta mutane ake to kaga ko kai kana in dai kana da hankali ba dan son zuciya ba ba sai an ce masu waye ahad sunna ba dan abu ya kasance kamar fitowar rana ka san su waye ahad sunna na gaskiya ba su shiga cikin ya ayu haladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna ba da haka ƴan uwa ina ba ku shawara ku daina dan Allah ku daina haɗawa. mu an raine mu akan girmama manya dan kaji wani jahili ya ce Dr. Sani ya fito ko malami daurawa ya fito in ka kyale shi ma hatta mabiyansa sun san mahaukaci ne in ka kyale shi hatta mabiyansa sun gane wawa ne to yanzu me sai ka fito kai ma ka nuna ai kaza kai ma wane ya fito kuma shi kare bauchi dattijo ne dattijo ne manzon yana kabbir kabbir duk da su ba su aiki da hadisin manzon Allah ba a matsayinsu na malamai to ku daman malaman mu ba ku aikata hakan ba to amma ku ma ɗaliban kar ku biye musu yawa ku farfaɗo wallahi in kuka biye musu sai an zo ba a fahimta sunan wallahi dan in dan ba na ya zo wanda jemage baya nan baya nan in ya kalli wa'annan sai ga cin mutuncin manya suke da ya kalli wa'annan ma sai ga wa'annan ma cin mutuncin manya suke sai ce a ai duk ɗaya ne ma to menene bambanci amma a yanzu ma duk mai hankali tunda ya san su malaman ne suke mu da muke ɗalibai ciki na tafiya ba ma yi duk mai hankali ya san masu tarbiyyar musulunci masu tarbiyyar sunna sannan abu na biyu amsa ga wa'ancan da wayanda suke cewa wai da ta sani ya fito kowaye ya fito <laughs> Allah bar waje sarki sa dace to ba matsala ai shi malam Musa da yayi magana da tashitima almiskin shi ya sanya kai shi ya sa ya tanka kai ma kai magana kai ma yanzu da ce da tasanin ya tanka ka ya ce wane ka fito to sai mu ce a datta ko kuma na san cewa dakta yana da hankali da tunanin da ilimin da sanin ya kamata da duk gaba ɗaya da ku da shehunan ku kallon jahilai shi yake muku da haka duk iwon da za ku yi ya ne muku kallon jahilai ne da kama a ce su shehunan ku waɗanda suka rasu a ce su ne za su fito su ce datta ya fito a to da ai an gama kuma waɗanda suka kai ɗin suka kai sun shayi wa shehunan ku ta haddi shehunan naku suna shiru sai su haɗa su da 'yan sanda shiru suke yi Dr. Ahmad Bamba Allah ya yi masa rahama Allah ya ji kansa ya fito yi wannan tahaddin ya ce tarbiyya zindikanci ne kafirci ne kaza ya ce kuma duk shayin da ya isa duk shayin da ya isa ya ce ya fito a zauna darul hadisi za ta ɗau nauyi za a biya a je a zauna tsit kake ji kamar an ɗauke wuta da haka mu wayannan suna yi ba mai tanka ai da kai kaga ka isa ko da a ce mu muna ganin kai jahili ne da a wannan lokacin da ya haka sai ka ce to ni ga ni duk da cewa za mu ce kayi ai rashin kunya saboda ka suna nan amma dai da ka yi din ya ce to zo mu zauna babu matsala wallahi ba za mu ce komai ba mu amma ba wanda ya yi magana dan haka bai kamata a biye musu ba sannan abu na biyu da zan yi magana a kai shine ba zan jima ba duk cikin wayannan zo ka zaɓan mun wallahi duk jahilai ne wallahi su matallahi duk jahilai ne wani yana zaton cewa a wai ina faɗi ne wai ina faɗi ne saboda ko ni ba ɗan ɗariƙa ba ne saboda ko ni ni ba ɗan ɗariƙa ba ne shi yasa yanzu nake faɗi a wala jahilai ne na rantse da zatin Allah jahilai ne kuma ba wai ina faɗi ba ne wai ba har zuciyata ba wallahi ko Allah ne ya da ni wa'annan dai ɗaliban prof ɗin ko Allah ne ya da ni a gabansa wallahi abin da zan maimaita kenan jahilai ne sai dai ya kamata in ɗan yi ta'arifin jahilci don waɗansu suna ganin ah, yaya suna janyo aya da hadisi suke jahilai to ta nan ai na bakka jahilci yana da ta'arifi guda biyu jahilci yana da ta'arifi guda biyu an gane kamar yadda yake cikin نظم الورقات يكتا وجعل كل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على وقيل أد الجعل فقر العلم بسيطا أو مركبا قد سمي يكتا والجهل جايلشي يكتا كل كتي تصور الشيء سورا تأب على خلاف وصفه الذي به على أكن سابانين ينديك يزن كجنيو آية ayat ta ce a yi iƙama ayat tana magana akan iƙama a sallah a misali sai kai kace ai ayat tana magana akan ruku'u ne to kai jahili ne ka jahilci wannan ayar jahili ne baka san aya ba ka jahilce ta saboda mai kayi tasawurin abu akan sabanin yanda yake kaga wani ya taho daga can nesa kakan iya samun kana da ɗan ido gaba ɗaya amma ba ka kuma gani sosai kamar misali daga can nesa sai ka hango mutum ya taho sai ka ce wancan namiji ne yana zuwa sai aka ga mace kai jahili ne saboda ka suranta abin akan saɓanin yanda yake to kaga wanda yake jahili kila yakan iya janyo aya ma amma jahili ne kila yakan iya janyo hadisi ma amma jahili ne saboda abin da hadisin yake faɗi ba shi yake faɗi ba shi ma abin da hadisin yake nuni ba shi yake nuni ba shi abin da ayat take cewa a yi ba ba shi yake cewa a yi ba da haka jahili ne bai san ayat ba haka kuma aka ce wa ƙila haddul jahali faqrul ilm akwai wanda ba shi ma da ilimin kakaf an gane akwai wanda ba shi da ilimin kakaf shi bai ma sanin ba mai nazmul warqat yayi bayanin ilimi guda biyu akwai itturari akwai kuma iktisari wannan wani abu ne daban amma idan an ce ilimi shine kamar yadda ya faɗi a baya wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi in tabaqat li wasfihi al-mahtum in tabaqat li wasfihi al-mahtum yace wa ilmuna ma'rifatul ma'lum ko ko kuma kace ce shay'i ala ma huwa alayhi sanin abu akan yanda yake to kana da ilimi kenan in ka san shi ba a yanda yake ba jahili ne kai in ka san abu ba a yanda yake ba jahili ne kai kamar yadda na faɗi ka san mutum ya taushe ka ce namiji ne yana zuwa sai aka ga mace jahili ne kai akwai kuma totally rashin ilimin ma shi ne jahilci to kaga jahilci yana da ta'arifi guda biyu kila rashin ilimin gaba ɗaya kila kuma sanin abun ba yadda ma yake ba jahilci ne da aka duk wa'annan jahilai ne kuma kowanne ina da jahilcinsa da ransa jahilai ne a ɗariƙar a cikin ɗariƙar ma jahilai ne sannan a cikin ilimin addini ma jahilai ne da haka yanzu abin da ya rage kawai shi ne duk wanda ya kirawo ya ce ina so a nuna min wane jahili ne kawai ko da ahal Suna ne ka ce jahilcin wane kake da bukata ka zaɓa kawai ko kai fatan alkhairi in ba za ka zaɓa ba amma kawai ka ce a kama jahilcin wani ko da ce kai ahlus sunna ne ka ce a kama jahilcin nasa za a kama da ka kawo ma in ka gamsu to in baka gamsu ba sai ka kare ka ce ba jahilci ne ba kowaye kai da haka wannan shi ne. yayin da kuma muka gama ta bayyana jahilai ne ku to kaga fitowa a ce wai da tasani <laughs> wai ya fito to wannan kowa ko ko da a gidan mahaukata idan aka kai ka za a to kai kanka su kansu 'yan gidan mahaukatan za su san wannan sabon kamun. ne yasa don haka abin da nake so in ce kenan yanzu zan buɗe layi yanzu a yi kira da Allah zan buɗe layi a yi kira yanzu zan buɗe layi yanzu a yi kira shi ne kawai abin da zan yi amma da Allah ahli suna ku daina sa hotunan wa'annan tsofaffin nan don Allah ku daina kada ku biye musu wallahi fahimtar da ake ne yasa kaga suna ta iwon nan suna hauka wallahi fahimtar da ake inda ba a fahimta wallahi ba rasi ba shi yasa yanzu so suke yi mu koma cin mutuncin malaman su kamar yadda suka koma cin mutuncin malaman mu kaga mun sauka daga tashar karatu kenan a kawo ma muna cikin tashar karatu a muna cikin tashar karatu wallahi yawa tashar karatu ce muna cikin tashar karatu mu yanzu Da aka tashar karatu za mu je mu wallahi tashar karatu za mu je Da aka da Allah ku daina sa wa'annan hotunan nasu kuna harhaɗa da namu da Allah eh, idan ka ga su malam Musa Yusuf Asad sunna su wannan sun yi to su daban su sun cancanta su yi amma mu ɗalibai yanzu ka haɗa alkanawi da shek da prop ibrahim makara ai bai kamata ba ba bai kamata ba ka haɗa prop da ibrahim makar wallahi bai kamata ba wannan ba shi ke nuna kan ne masa raddi ba a ine masa raddi kuma zan maza kuma zan ci gaba da yi maza sosai kuwa a ai sai ana yi ana saita su in ba haka ba sai malamin su karkace amma malami ne kuma wallahi ni yanzu in na ce prof ya fito mu zauna a ban yi masa adalci ba eh, ban wa na adalci ba daga mu tarbiyya muke so a koya daga tarbiyya muke so a koya amma dan Allah ku daina da Allah ku daina ɗaukar hoton alkarawi kuna haɗawa da Prof Ibrahim Makari amma wannan ba shi ke nuna kanmu sai ta Prof ba eh, ku daina ɗaukar musamman ma ni ba na Prof ne ma ni yafi fi damuna ba ni wallahi na baba ne baba na bauchi shi yafi fi na wallahi layi bai kamata ba layi. ni na baba na bauchi shi ya fi na layi a ya kamata kabbir kabbir yasa kada ku biye wa jahilai wallahi la kada ku biye jahilai haka suke so a koma wannan tashar assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Ya barka da zuwa. Ku yi haƙuri, abin ya ɗan samu matsala. Ya ba matsala ina zuwa. Ya na kashe wannan in sa wani. Ya ina zuwa kana kan layi afuwan kada dai a biyo jahilai kamar yadda nake faɗi. kai kuma da kake cewa za ka zauna da Dr. Sani ai ba matsala in dai ka kai ka zauna a yanzu za mu auna ka screening za mu yi ma eh, yawa za mu yi ma screening ne assalamu alaikum ka ga ni ban ce ba tana ka ce ai alkanawi ma bai kai ba dama ni ban ce zan zauna da shi ba a ni ban ce zan zauna da shi ba ni ban ce ba yau amma kai da kace za mu auna ka jahili ne kai ko ba jahili ba ne kai idan jahili ne kai to kaga abin da kake faɗi to ba komai ba ne sai dai a ce to kana buƙatar zuwa asibiti Assalamu alaikum. assalamu alaikum ya muna jin ka ina jin wannan abin da ba zai ba sai dai mu yi da barka yawa ya barka da zuwa an tashi an tashi lafiya alhamdulillah lafiya kalau ya haji yawa to san three four nine zero seven abin da ya faru ne kai ne baka gane abin da ya faru ba, ai kullum kana yi. Hmm. ba za a tanka ka ba miskin bai tanka ka abin da ya sa ya tanka ka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ku daina kira dare ba dare ake kira ku daina kira dare assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na ga wani yana da uwa kana magana daga da lafiya daga Abuja to malam nafi daga Abuja muna jin ka eh, ina bukatar dan Allah magana da malamin su ina da shi ne koko shi waye malamin su suwa kenan kuma eh malamin tarihi eh kana magana da alkanawi ba shi ba ne nake bukatar magana da shi ba ok amma kai ne kake program a yanzu sosai kuwa ai kai ok ok kai baka taba ganin malamin sa bane kuma in ba haka ba ka ce amma dan wa ai ka san ba nan ban malam Musa bace da to ina ga wa baka da abin da zaka ce ka ban mu a tamin lokaci assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah shek. Ya afwan wani ya yi kira to kuma na ga ashe ba abin da zai ci. Aure. Na'am ina ji ya. Ka ka Aure ina magana game da batun shakiman ne. Na'am. Na ce maganan da ka kawo na batun istihara. Na'am. To abin da ya dame shi kenan. Kaman za ka kashe mai kasuwa wurin wurin <laughs> anyan samun abin nan. don ai jama'a na zuwa su kawo kuɗi a yi musu to yanzu an ce mutum za ka yi kai da kanka kuma ba lalle ne sai an ga wani abu ba hmm. to kaga hankalin dole ya tashi don kwastoma za su short za su rage to kaga tashin hankalin shi duka kenan amma inda za ka yi magana nan ka ce ba wani cuwa-cuwa ake son a yi sauran cikin istiharan ba da mai tanka wannan magana. Ba fara aka ce lalle za a ga wani abu. To kaga da an ka ce ba lalle ne a gani ba. To shi kuma ya kamata ya fito da lalle hana ana gani an na rayira. To kaga yanzu customers dole su dawo baya. saboda ka riga ya ka bude ma customer su duba wannan wuri To kaga rigiman da ke akwai kenan. Allah ne ya sa mu dace. Amin amin amin amin. Yawwa. Ya tuna jin ba ba ba jahilin ya ka a nuna masa ba. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Na'am, eh, ba barka. Malam, Na'am. Kana ji na? Ina jin ka. Malam, wannan abun kana yi ne don juna ne koko. ba? Saboda hakan bai kamata ka kama sunan wannan da malam ba ka kama sunan wannan ba za ka ce mai malam ba ko ko wani abu ba ne kai ta san dai malami saboda haka in mutum za ka yi adalci a waye malami waye na sani malami shi dakta kai ka san malami ne wani dakta waye dokta shi kimar da kake kiran shi shi kimar shi kima, sai ka san ya kai ya faɗin eh, malami ne kai ka san malami ne saboda me ka san kana kiran malami ka malami ya kana kiran shi kimar kawai shi kima, ka ga malami a yanzu na ce masa jahili kawo inda na ce masa jahili a'a ba ka shi jahili ba amma kana kama sunan shi hakan shi yasa ne magana na kama sunansa ne hakan ina ga ka bibiya program da kai za ka yi haka ka shiga shi ba wani kana shi malam ba sai kai ne za ka faɗi ba matsala su wa'anda na ce jahilai ne yanzu ka zo ka kare su ne ko su ka yarda jahilai ne ka fahimci a'a ba wai eh naji naji shek shatima malam shatima al-miskin Sheikh Shatima al-Miskin, Malam Shatima al-Miskin, amma sauran jahilai ne, ka zo ka kare su ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana dan uwa? Ina magana da Abdullahi da kai zai da Maiduguri. To Malam Abdullahi barka da zuwa. Barka mana Allah su saka muku da alkhairi. Amin. Da wannan ma'asasa ta kai abin da gida. Amin. Ah, Alhamdulillah muna karuwa ba da wasa ba karuwa sosai da sosai. Domin sanin kowa ne sanin kowa ne ainihin malaman nan da suke kawo kansu wajen ainihin wato tsokana suna zan ce tsokana dalili ba su da wadda za ainihin wato kansu da abubuwa da suka na suna so surkulle surkulle da ba matsafi su ne aka sani gaskiya surkulle surkulle da karantar da shekara shekaru na a nan da ran amma ba za ka samu wanda sun kwaya guda ba kawai ainihin balala ake karanta da su zalla to mutumin da ake karanta da kai ina ilimin da za ke da shi wanda za ka samu ka tinkari wani abu da ilimi babu su babu su tattare da su Allah saka muku da alkhairi Allah saka muku da alkhairi muna kai masu kira ne haka ba a kira dare ba a kira dare ba a kira dare ba da yawa kai kuma ya haji yana kai wani yana kaga masu kira da din nan su suke kafa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na barka da zuwa da wa muke magana barkan mu da kana magana da Abubakar Zaria Abubakar Zaria na masha Allah na san zuwa malam ina da ina bibiyar ka yanzu a kan program da kake yi eh gaskiya ba na kuma tana magana ne a kan da bishima hanifi da sauran ɗalibansa a kan ra'ayoyinsu haka ne? Na jiya ka kalla ko na yau? Na yanzu da ka jiya ke A idan na jiya ka kalla saboda mu bambance shi ma na jiyan kana da kofa ka tattauna kan kome kan abin da na faɗi matsala. malam ba maganar na biya muke ba. Ok, na yau ne. ina bibiyan ka yanzu ba yanzu kake shiri ba. Eh. To na ce ina bibiyan ka yanzu da wani yare ne magana. A'a na ji ka faɗa abin da ba shi muka tattauna ba ne shi ya sa sai na fahimci eh. kuwa na jiya ne. To da na jiya da na yau duka suna da alaƙa ita tana magana ne akan da ta shi kima. To, to yadda za a yi magana akan na jiya zai fi. bari irin da yi magana a kan nisa ba hmm? yanzu wanda ya gabata wanda ya gabata yanzu da ya soka kana tambayan shi ya gaya ma cewa kai da kanka ka san da kashi shi ma malami ne to wai shi ba malami ne. yawwa kai ma ba shi ba malami ne ka amma ɗalibansa da suke bibiyansa shin malamai ne a ba wasu malamai bane jahilai ne eh jahilai ne eh, ba malamai jahilai ne eh to mu masu saurare mun fahimci cewa malamai ne su kuma na tabbatar da cewa shi jahili ba ya gane jahili sanayya ta ka san wani abu da eh, akwai alamar kai malami ne da jara'a da za ka ce ina jahilcin ta yaya suka zama jahilai kawai abin da za ka kai na ina ka sai ka abu kaza ba jahilci ba ne. Ai ba ma ai ba ma an ga an kai ga nan ba. A sai an kai ga nan nan ne a yi topic din. Ba jahilai ba ne yaya suka zama jahilai sai sai a ka sai ka kai Yanzu kai yanzu kai cewa kai ya kare su a matsayin su na cewa su ba jahilai ba ne. Kuma ya tabbatar da cewa su malamai ne. Malam, malam kana ji, ka ce ina ya yi aka suka zama jahilai kawai ibin wannan tare sai in kama sai ka kare. Ni kai da ka ce kai su jahilai ne. Ina ganin ba ka da na cewa ɓata wani lokaci za ka yi. Eh, da idala ku bari ni ne na sauke shi. Assalamu alaikum. <laughs> Wa alaikum salam. Dama ni ka riga ka fara mutunce ni. Saboda ah, dama don dole in sauƙaƙe kana saboda kana ji. Za mu yi ba za mu yi magana da kai na fahimta ba ba ka tsaya. A ah, to ai ba ka so a fahimta ne. Awa ɗaya ka zauna kana program. Ba ka so a fahimta ne inda a ce kana son gaskiya cewa za ka yi ta yaya aka yi suka zama jahilai. Amma ni da sai na kawo ma. Idan na kama suke jahilci in ba jahilci suke ba sai ka kare. Amma ka tafi kana bata mana lokaci kana surutu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am, dan wadawa muke magana. Barka da kana lafiya. Alhamdulillah, barka dai da wa muke magana. Mala, mala kana magana da Yusuf daga nan garin Kano. To, Malam Yusuf barka da zuwa muna jin ka. Ah, tsari. Malam program yana tafiya daidai. Hmm. To, muna jin daɗin wannan al'amari da take gabatarwa. Hmm. Sannan kuma muna ma fatan alkhairi kamar yadda kake gudanar da abubuwan ka addini dai mana amma ina so dan Allah bayan ka sauka program ina so da dan sane ka sai mu dan yi magana ba matsala insha Allah kaka damu kaka damu Eh wayannan da suke bugowa suke surutu zaka ga akwai rashin adalci cikin abinsu. Shek ɗan zakan layi da Rashin adalci karara. farkon topic ɗin fa shawara nake bawa wa'ansu ɗalibai shek ɗan za assalamu alaikum ɗan za kan layi za ka ga wayanda suke kira fa zance na farko shawara nake bayarwa shi yasa in za ka yi abu kakka idan ka yadda da wani ko ka gamsar da wani irda'u jami'in nasi gayatan la yudrak kar ka taɓa cewa sai ka gamsar da jama'a Yawwa kawai kai dai kai dan Allah Ka ga farkon shirin fa siya na bayar ga ɓangaren ahalis sunna masu haɗa hoto irin nawa gwarar da na manyan malamai ka haɗa daban amma masu haɗa hoto irin nawa da prof ibrahim makari masu haɗa hoto na sa'al ba'isi da irin su eh, Sheikh Dahir Bauchi masu haɗa hoto na Malam Bashir da na su Sheikh Sharif Sale na fa da na fara Kina kinawa da yake wannan guba ne a zuciyarsu ba Allah suke so ba kaga yanzu duk wannan abin da shawara inda dan dan na burge ku ne ba ni da lada kenan tunda ban ma burge ku ba shi yasa in za ka yi abu ka daure kai saboda Allah amma kaga da yake suna da mummunan murfa a zuciya kowa in ya bugo shi wai wani ma duk abin da na yi na cewa wayannan manyan malamai ne ai kaza malaman sa ne fa ba fa malamai na ba ni kuma ina faɗin abin da ya kamata ne a musulunci a kiyaye kimar daraja ko da ba ma malamai ba akwai daraja da kima na furfura mutum a musulunci ya yi furfura yana da kyau a kimanta shi to amma duk abin da na yi ba su hango wannan ba su kawai abin da suke na gefe shi ne abin da ya musu daɗi saboda suna da matsala da alkanawi shi suke duba ba abin da yake du wannan ba abin da yake faɗi ba kaga ai wani shi da yawa wai shatima wai wani ce wai shatima to malami ne malami na ne in malami ne malami na ne dole sai na ce masa sheik sai na ce masa malam kuma in ma a ce inda kuna da adalci wacce ku kun san malami ne ai ka je ka saurara bayanin su shatima al yadda suka ce wa malami na Musa suka ce ma da ba ku da adalci ku akwai mummunan manufa a zuciyarku su sun yi daidai ni ne nan ban yi daidai ba saboda rashin adalci wallahi da abin da kuka yi gubar ɗariƙa yake ƙara bayyanarwa da kuma rashin da kuma son zuciya tsantsa na ɗariƙa Allah sarki ya shirye ku masu shiryuwa ne ku shi yasa don haka ne baka da na cewa in ka isa kuma dole in sauke ka saboda ni ba shirme ni nake ba in ka isa in ni ne cewa zan wallahi ba jahilai bane kuma ka kawo jahilcin nasu in ka isa ni kuma zan kare amma ka ka tafi kana ta surutu to zama ne ka bata mun lokaci zama ne ka tattauna ta ilimi zan ma danna jahilcin ba. don haka da Allah ku bari kafin ma na ci gaba sai na daddanna jahilcin nasu yawa yana da kyau ma in daddana idan na daddana in wani ya hau sai ya ce ba jahilci ma suka yi ba zai ma fi sauki assalamu alaikum shek yi magana sannan sai mu danna ya shek barka ne sai haƙuri jama'a Allah? Ah, gaskiya sai haƙuri sai haƙuri amma ma eh, to suna na da farko da suna ana muhammad ina nan kira ina kira da garin su malaysia yanzu ah, alhamdulillah Ɗan bayan da nake so kuma dan jan hankali da kai akan yan uwa na haɗa hotunan ku gaskiya ko kuma haɗa hotuna mu ba ɗabi'a mu bane kamar yadda ka faɗi saboda haka wannan shawara ne mai kyau sannan kuma amma fa ka sani ko kuma za ka yanzu fa za su yi amfani da wannan damar fa su dinga yi domin a sake cewa kuma mu ne saboda haka gaskiya har yanzu dai da ah, jan hankalin tana nan amma kuma ai in ka lura da yake nan bangaren nan kenan bangaren kuma kan dan ka kira shitima almaskin ko shitima almaskin baka ce ka dokta ba baka ce kaza ba ko kuma shek ba dan Allah nan da bi ka je ka saurari irin karatu tukan su da baki da irin suke kiran suke kiran su ah, ah, abin shek azaz abin su abin Yusuf Hassan Sunna ka ji baka sun kiran kiran yaro suke tira yara suke tira muku ba zuwa da ne shekara arba'in sama da arba'in a ce maka yaran nan ba sa kaza kaza eh ka ji yusuf din nan ka ji eh, asadu izara da ko asadu me su ka ji abu irin kuma ka dubi yaran da ba su shekara ashirin ashirin da wani abu ba shetima da baskin stafiyar da ba su ba saboda haka gaskiya a yi haƙuri su da haka da adalci kuma ka rufe cewa albashin har zagin zan ma danna ma wanda da ban san sa ba amma zan danna masa inda har ibn taymiya sai da ya zaga sai da ya zaga ina jin sa na ga ka ga yanzu wannan ce ka ji wai shi ga wannan na bocin da mai suna shi wannan um, ga shi abul fatah abul fatah me ne bai fada ba me bai fada ba me yin zagi ne bai ma mutane ba a a eh abin da yake faruwa kana ji wayannan yan dalikan da suke kowa mm. sun rasa abin faɗe ne a karatun yawa ina karatu ne ba su da abin faɗe shi yasa sai su makale a gefe hmm, Allah ya sa mu dace kawai shi amin amin da assalamu alaikum ina muku fatan amin Allah ya saka da alkhairi shi yasa ku yi hakuri ɗan uwa nan ya kamata mu ɗan na jahilcin zai fi da in ba jahilci muka ɗan daddanna ba ina jin ba su ɗan gamsu ba sai mu ɗan daddanna jahilcin ya fito sannan kai sai ka hau ka kare ya mu gani akwai jahilcin da yawa nawa ma za a sa duk jahilai ne wallahi wallahi duk jahilai ne amma ku bari na fara sa na shishe tima al-miskin wanda ya zagi ibnu taymiyyah kai da kake sa wai wai ai wai a ce masa shi to na gina ce shek na gina bari wai ai ina kama sunansa kaza da da ni ya sai ce wai na ce masa jahili abin da ya so ya ce ke that that is ku yi hakuri da Allah shi nake so in sa Ya yi haƙuri ku daina kira sai na sa masa inda yake zagin ibn taymiya amma shi shi ya yi daidai za ku ci sun bar hanyar sabon Sai a da girma malamai magabata a gurare kusan ɗari biyu da sittin na tara shi suke a wurina shi yasa da ke so na zaunar da kuma ai shi yasa nake so na zaunar da ku kuma tabbatar ko matsayyace ko kai da shi shi isa matsayyace banza ko kai da shi shi isa don shi musulunci magabata wanda yanzu ya faɗi wannan ga ibnu taymiya ko zagin sa ne ma ka zo ka ce mun wai kaza saboda baka da adalci saboda Wannan manufa ta cika ma zuciya assalamu alaikum warahmatullahi shi ya eh, shi yasa an ƙi a ce masa shi assalamu alaikum akan makalla amin ya ce. wa alaikum assalam akan makalla assalamu alaikum ya mace wa alaikum assalam akan makalla na'am barka da shi ya hidima wallahi alhamdulillah to Allah ya bada lada watan duk da cewa dai ni almajiri ne kuma na ta bibiyar mu harkokin da kai ta yi wato ina fahimtar cewa su almajirai na su sharif sare da su shi albiskin kiransu da kake jahilai ina ganin ma samun musu mafita ne domin idan aka bar su a matsayin jahilan kenan ma har yanzu dai suna da uziri tunda ba za su iya ta wancan marhala da za a iya ayyana su kawai sabida har yanzu tukuna kamar ka sassauta lafazi ne a kansu da kashe musu jahilai ma'ana kenan har yanzu ba su ma fahimci abin da ake ciki balle wayancin a kamun da kai a baya din nan yi aiki a kansu so ni ina ganin kiransu su jahilan nan in dai da sun fahimci karatu sosai to adalci ne amma su kuma manyan malaman su da har yanzu suka ga bayan gaskiya ta zo musu har yanzu suke tabbar da mutane ne dai abin da zan ce su ji tsoron Allah tun kan lokaci ya kure musu domin ko kai halkoki tun daga na ƙarerayen da shehu tijjani manzan Allah tun daga na ɗaya har zuwa kusan hamsin jiya na jina hamsin da shida ne ko eh gaskiya ne an wuce na dina to to har yanzu babu wanda ya kare ina ɗauka ma idan aka yi kiran za a zo ne don a tuhumce ka ko a kare wani eh, daga cikin wayannan karatuttukan da kai amma babu babu wanda ya iya karewa sannan a ce gaskiya ba ta bayyana ba so ni ina ganin a gaskiyar magana shine a su binciko waɗancan kuma shawarar da zan bayar ma Allah a sauke mana wayannan karatuttukan ko da a MPT don ya wasu a rinka samu ta ko'ina lungu da sako ana wayan wayannan karatun domin suna da matukan fa'ida kwarai da gaske so dinkan hujja an riga an yanke musu uziri musamman malamai wanda su suke cewa malaman su ne ni dai ana gani ni dai almajiri don ina samun fahimta ina bibiyan karatuttuka shafuka iri-iri kuma ni ba jajirin mai sauraro ba ne gaskiya ne ke nema saboda haka ni a gani na an riga an yanke musu uziri saboda haka su ji tsoron Allah su wuta tuba kuma a daina dulmiyar da bayan Allah da ba su ji ba ba su gani masu neman gaskiya su kuma almajirai su san cewa wannan adalci ne ma kake yi musu da kyautata musu kyakkyawan zato na cewa ba su dai fahimci abin da ake nufi ba ne yawa ni a nawa fahimta kyan don na sun fahimta to wayancan ah, ah, ah, abin da na wannan kafircin nan to kokari kake ka ba su kyakkyawan abin da me yake fata ko kuma menene zato cewa ba su kai ga nan ba har yanzu so su fahimci wannan da Allah na gode A shi ne ya rabu wa kai ne mu kai da tosiya eh, kai ya kai ya ta hukunci ne yi wa malamai magabata a gurare kusan ɗari biyu da sittin da shi wata fatawa. Duk lokacin da kai ga karyanci karar gula ba ba ko yi Yayi. Yana da su kuma rubuta su a ake suke a wina. Shi yasa da nake so da zaunar da kuma Shi yasa nake so da zaunar da kuma tabbatar ko matsayin shi ko ni da shi shi. Matsayin shi ba da shi yanzu sai ka bugo yanzu in ji me za ka faɗi kamar shi shi ce su mala ko shiru tijjani ne ya ce wa ibn taimiya makaryacin banza <laughs> to wallahi bai yi tarbiyya ba ko shehu tijjani ne tana shi wannan amma ka ga da yake kuna ku shafaffu ne da mai sa ci mutuncin kowa su zaɓi kowa daidai suka yi Allah ya sa mu dace yanzu aka bugo yi magana akan karatu ka bugo yi magana akan karatu zan baka dama amma mutukar kai min shirme zan sauke ka idan ba za mu ba na zauna bane ka ɓata lokaci i magana jahilai ne jahilai ne in ba jahilai bane me dalilin rashin zaman su jahilai ko ba jahilai ba ai ai, tattauna a kawo abu in za ka ce ba jahilci suke ba sai ka kara abu amma kai ba za ka iya karewa ba kuma ka ce wai ka a ce jahilai ne wai ku a wajen ku ai malamai ne to kai waye kai kai ma jahilin ne shi shi yasa ma baka fahimci jahilan ba ne ah, sosai wallahi wallahi sun matallahi dan uwa Allah in dai ba shi ma shi ma jahilin ne shi yasa bai bai gane su jahilai ba ne Allah ya sa mu dace eh assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah bala kai eh, ina wuri ina gajiya lafiya kalau malam Allah alhamdulillah masha Allah. Mala Ya gogor ma. Eh eh mala kanari. Sanne ma sanne da aiki. Yawwa mala Rabi. Sanne da aiki. Sanne da gyaran gyaran gyaran calculator kana waye na mutanen gyaran calculator ba. Ah shi. Ya Allah mala ma ya kamata mala Musa mala Musa sani suna ya bari kawai ya jaye bari ya barka kawai shi. ranar fitowa kawai yanzu muke jira malam ya jira a fito ya fito kawai a ai wai ta fitowa ba a ai malam alkalami eh malam ka ka Assalam. Ga wani yana kira dare amma malam Rabi tsaya kan layi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Da barka dai dan uwa da muke magana. Dan da yake. Yawa yana magana kai ke yi. To Malam Muhammad barka da zuwa. Barka ka ne. Wallahi abin da kuke kai na daidai shi duka nawa kenan. Wallahi kuna kokari sosai mu za mu kira ka nan bar ku sani ka abin da kuke yi nan. Wallahi muna jin daɗin ku sosai na wani. Allah ka amfana na bar karatu na bar aiki na jin karatu kare injiniya na na tambaya nan da ke yi na kiro. Allah. Ina jin karatu da Allah ya sa mu da shi. Allahumma amin. Allah ya taimake ku. To ma banda ma a yanzu ma na rabi. A yanzu mutumin a cikin waɗanda nake cewa jahilai ne fa akwai mutumin da ya karanto hadisai cikin Bukhari hadisi wanda ke magana akan siffar Allah sai ya ce hadisin Yahudawa ne to in ba jahili ba ne, kabiri ne kenan A'a wallahi haka ne. In dai ba jahili ne kafiri ne kenan. Amma na ba shi uzuri. Amma na ce jahili. Kola da ya sauka mana. Eh. Kola da ya sauka. ya hmm. magana kola da ya sauka ita ce gaskiya. Hmm. Ba wani zancen a ce musu jahilai ba uzuri. Saboda wayannan mutanen ba a ba su uzuri. Kawai kafirci suke kai kafirci suke kai. Yanzu ba shi wannan jahilin da ya ce akwai hadisin Yahudawa a cikin Bukhari. Hmm. Shi ne na beje yana magana yana karatun sifofin Allah hmm. a wai da da Ibn Taymiyyah ya kawo cikin littattafai. Hmm. Yana cikin ba sai shi daga tsalle ya bugo. Da daga tsalle ya bugo kwaikwai sai yana goya mushi baya wai ya ji daɗi wannan karatun a fito da karatun fili wane ne wane ne. Daga ƙarshe kuma inda Allah ya kama shi mai karatun daga tsalle da bakinsa ya ce ai salaf su idan din suka ja ayar haka suke barin ta a haka ba sa tawili khalaf su ne suke tawili to kaga yanzu da a ce suna da hankali masu hankali ne sosai kamata ya yi ya san cewa daga tsalle ya rushe karatun da ya yi na rana ya rushe karatun da zai yi nan gaba ya rushe duk wani karatu da zai yi a kan wannan dai kan abun wallahi tallahi to amma saboda rashin hankali sai bai fahimta ba to amma kuma duk da haka wai yanzu shi wannan na eh, na Maiduguri wai sai an ce mishi malam wai doctor to doctor wa daktan hayinci sama ka ji na danna shi yana zagi ibnu taymiya ba Na sha kana danna shayi. To amma kaji da yake shi kolan ba adali ba ne da yake ni abin da na fahimta karatun da muka yi na jiya kola san ba su iya karewa a karatu ba. To ai sai ya Allah wa lokacin sarki ya samu dace. Wallahi ko wallahi malam wallahi malam ba zai yadda a fito ba yanda kaga ana ta ja in ja da Abdul Jabbar sai gwamnati ce da ta shigo ya fito to haka wannan mutum yake idan ba gwamnati ba ce ta fito haka za a yi ta ja ya zo ya rashin mutunci ya rashin kunya ya zagi kowa da kowa da sunan malinta su kuma wancan jairai su fito da ido zuru-zuru su zagi wannan su zagi wannan su ma wannan rashin mutunci wayan suka duba da tsalle da girman Allah wai shi zai fito wai zai zauna ha ba mana wai wane ne Wai wane ne eh auda ka tsalle? Jiredu! A gaskiya to, amma wannan sunan bai kamata ba. A to ai bani na sa mishi ba malam. To amma yanzu ai kai ne da za ka bada. Malam uba. A malam uba tan shiri ne ya sa mishi wallahi. Jiredu da ka tsalle, malam da ka tsalle. Shi ya samu shi wannan suna. Eh, amma akwai wani aiki da ya yi ne a cikin karatu yake tsallakewa ne ko me? A to, kowane la'anar bidi da ya fassara da ba bidi a baya daga tsallaye. yi wai ya zube layi. La'anar bidi ba bidi a bane. Kai, ya zube layi. Da fassara da ba bidi a baya. To, ka gani, sannan kuma wannan postin din da kai magana wallahi a kai malam da na bude na ga wannan postin din ni kai na sai da ne comment a kai na ce wannan bai kamata ba sam sam sam ah, idan su suna da mutunci yawa idan suna rashin mutunci suna rashin kunya suna suna fitsara mu bai kamata mu biye musu ba idan magana karatu sai a yi karatu amma idan wannan a haɗa wannan da wannan bai kamata sam sam ni wallahi tallahi ai malam da rubutu tausayi ya bani ba da na ganshi a kusa da da da da da albaisi da mal albaisi wannan ya ban tausayi ba da na irin wancan bai kamata ba sam sam sam bai kamata ba wannan sam bai kamata ba ɗaliban su ne za a yi eh ɗaliban su ne za a yi wallahi malam wallahi kai kan za a iya haɗa ka da prof wannan sharp na sani na yadda amma almal albaisi da da shek yi rubuci a sannan malam bashir da da da da shek sharif sale a sannan eh, na hukun ne bai kamata ba ne kawai bai kamata ba ya kamata a janye a janye abun nan wallahi ba malam shek yi rubuci yana ji da ciki a yi mishi addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ya shirye shi Amin, amin, shi ne. Eh. Sosai kuma da rari. Allah ya tsara dace. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, da wa muke magana dan uwa? Wa alaikum salam. Na'am. Kana magana da Mami da Jibu sai ya nan kwaji ruwa. To Malam Munir barka ne dan tsaya kan layi da Allah zan dan sa amma kai mun shi zan dan sa wani da aka faɗe shi aka ce shi ma bai kamata ba shi ma jahili ne a yan kadayicin ɗan yi shuru da Allah zan sa wani abu. A darasin mu ne. shiru. Ah, Kana magana da Aminu da Cewa ne da Allah na ɗan sa wani abu. Fi sifati ala mu na ah, yau. Ah, za mu tashi a gaban malami da wani kad alimta an da malam tana zati ala zawahiriha ma alqawli bi ba ki ah, a darasin mu na yau ah, za mu tashi a gaban da malam yake ce wala kad alimta anna hamlal mutashabihati fi sifati ala ha ma alqawli bi ya tun ala ha laisa ra'ayin li ahadi min al-muslimina وإنما هو رأي لبعض أصحاب الأديان الأخرى كاليهود والنصارى وأهل النحل الضالة كالمشبهة والمجسمة malam ya ce walakad alimta hakika ka sani anna hamlal mutashabihati daukan ayoyi mutashabihai fi sifati wanda suke bayani akan asifat ala zawahiriha akan zahirin ayoyin ma alqaul bi annaha baqi baji eh, ɗaukar ayoyi na siffofin Allah al-mutashabihat ala zawahiriha akan zahirin su bi annaha baqiyatun ala haqiqatiha tsaya ka da abin da yace ya faɗi wallahi jahili ne wallahi jahili ne ala zawahiriha akan zahirin ayoyin assalamu alaikum ma alqaul bi annaha baqiyatun ala haqiqatiha tare da kuma cewa wannan ayoyin sun dan uwa zan katse ka saboda ni na ce ka tsaya kan layi assalamu alaikum shari ayoyin da muka karanta a baya assalamu alaikum assalamu alaikum muka karanta a baya ayoyin ar alal arshi yanda wasu suke ce ma'anin istawa shine istiwa kaga wannan abin da ya faɗi wai ɗaukar ayoyi akan zahirinsu ba tare da yi musu tawili ba da cewa baƙiya ne ala haƙiƙata ya ce wai laisa ra'ayan. Ku ɗan da Allah. ya ce ba ra'ayi ne na ɗaya daga cikin wai musulmai ba wai ra'ayi ne na yahudawa da kuma almushabbiha su ne masu kamanta Allah amma saboda Shehu Ibrahim wannan littafin kashifin ilbas wannan abin da yake ta ra'ayi ne wannan abin da yake ta ra'ayi ne na Yahudawa na Nasara shehu Ibrahim shi kuma da ya tashi sai ce ra'ayi ne na ahlul hadith kuma ga littafi shi yasa to kaga wayannan ba da kake kallon su ni har yanzu matsayata akan su jahilai ne wallahi ga littafi kashiful albas kuma irin zargin da suke mana muna kamanta Allah irinsa dai aka yi wa ahalul hadis su ne waɗanda suke barin ayoyi akan zahirinsu kamar yadda muke bari kuma duk malami a cikinsu zai tabbatar da haka kamar yadda shehu ibrahim ya tabbatar shi shehu ibrahim ya fahimci ba ra'ayi ba ne na yahudawa ba ra'ayi ba ne na mujassima ba ra'ayi ba ne na mushabbiha shehu ibrahim amma kai anan ka fahimci a ai ra'ayi ne na yahudawa na mujassima na kaza kaza a wannan littafin na kashifin ilbas ko albas an fahimci khatmi abul abbas shafi na ɗari da ɗaya ya kawo ƙisar irin zargin da kuke mana muna kamanta Allah haka aka yi wa ahlul hadis haka irin wannan zargin da jahilai suke musu su ce suna kamanta Allah suna jikinta Allah suna kaza ka irin dai wannan yace shafi na ɗari kashifin albas shafi na ɗari da daidai yace wa akhraju muhammad bin al-fadl al-balaghi min balagh yace mutanen balagh sun fitar da shi Mu'ammar bin eh, sun fitar da Mu'ammar bin Fadl din nan mutanen Balagh sun fitar da shi min Balagh daga garin Balagh saboda me li kauni mazhabihi mazhaba hadisi li kauni hadisi saboda kasancewa mazhabarsa mazhaba ne na ahlul hadis me ahlul hadisi suke yi shehu yace min ijra'i ayati sifati wa akhbariha ala zahiriha ala zahiriha bila ta'awilin wala tajassusin ala ilmi Allah ta'ala fiha yace menene aikin ahlul hadis din yace min ijra'i na gudanar da na shudar da ayatu sifati ayoyi da suke magana akan siffofin Allah wa akhbariha da kuma labarurrukan ayoyin da suke bayarwa game da zatin Allah sufofin Allah ala zahiriha akan zahirinsu wanda shi wannan jahili yace ra'ayi ne na Yahudawa yace bila ta'awilin inji Shehu Ibrahim yace ba tare da tawili ba wala tajassusin ba tare kuma da bincike ba ala ilmin ta'ala akan ilimin Allah cikinsu wannan abin shine mazhabinmu ne kuma ibn taymiya yake faɗi wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama na qalat tiraz al haka ibn taymiya yake cewa to amma da yake kawo shi yasa nace ma a ɗariƙar jahilai ne a shari'ar jahilai ne to wai irin waɗannan ne masu neman da ka su zauna ka kai kanka ko gidan mahaukata aka kai ka kasan sabon kamu ne kai jahili ne gashi karara littafin shehu ma baka sa abin da yake ciki ba kuma malam rabi da ka sauka wannan abin da ya faɗi na baya ai ya faɗe shi ne daga baya suna biye da ni in ne musu raddi in suke jahilci na haska su idan suka zo sai su canja kuma fitowa ne kawai su su faɗi ba sa yi hatta la'alal bida idan na haska ai da ya zo a zama na gaba ai ya gyara wallahi ya gyara duk kuma ina da su da inda ya faɗi da inda ya gyara shi yasa wannan maganar ma da kaji ya faɗi ta ƙarshe ai da ba sa kata saboda jahilai ne ba su san abin da ke cikin da tafan shehu nan ba shehu ibrahim ya ce mazhabi ne na ahlul hadis kai kuma ka ce na yahudawa kaga yanzu in ma dai shehu ibrahim ne ya jahilta ko kai ne ka jahilta kenan kawai amma ni ban ce kowa jahili ba ba sannan ga wani jahili dai da ya faɗi wata magana na ce in duniyar ɗariƙa kun isa wannan ba jahili ba ne wannan ƙa'idar da ya kawo idan ikhtalafat al-aqwalu saqata al na ce duk duniyar ilimi idan ɗariƙa kun cika ku ɗalibai ne ko akwai malamai a cikin ku duk duniyar ɗariƙa ku kamun littafin da aka faɗi wannan magana wai idan ikhtalafat a aqwalu saqata al wa ya faɗi a wani littafi ƙa'idar ta saba ijma'i ta saba wa Alƙur'ani ta saba wa hadisi kai ta saba lafiyayyen hankali shi yasa muka ce ba jahilcin ne kadai akwai matsalar kwakwalwa dan ba yanda Allah zai ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa fa hukmuhu ila Allah Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul sannan kai ka zo ka ce idan ikhtalafat a aqwal saqata al-istidlal sai dai in hankalinka ba lafiyayye ne. wallahi ba mai hankalin da zai faɗi wai idan zantuka suka sassaɓa to kafa hujja ya waɗi Tunda an yi saɓani wane ya ce kaza sunna ne wane ya ce kaza bida'a ne wane ya ce kaza haramun ne wane ya ce halal ne to sakatan istidilal wala ko a duniyar jahilai aka faɗi wannan to jahilcin za a ce kinniri yawa ba irin jahilci ba ne noman jahilci jahilci ne da matsalar kwakwalwa Allah yana cewa a koma in an yi saɓani ka faɗi na faɗi kai kuma ka ce ai gaba ɗaya a zubar da abin babu kafa hujja gashi ya faɗi duk duniyar 'yan ɗariƙa shi ma na bi shi na ritsa shi ya faɗi littafin da wannan abu yake ya kasa ya faɗi kun kasa ku kare sannan kuma ku hana ni ce masa jahili ai san ba ku yi min adalci ba tsaya in sa nan ya faɗi a bangare da ake mukabala da ita musamman bangaren fi shi ne cewa malaman usulun fiƙi sun ce idan salafatul aqwal sadaqa da lalata idan maganganun malamai suka sassa da Allah ku bari in kama to ba za ka yi istimilari ka kafa wani hujja da shi ka ce dole sai ya rike wannan abun ba misali wannan malaman sun ce kaza mauridi mai kyau ne wannan malaman sun tafi mauridi ba kyau ne to kai in kana ra'ayin mauridi ba kyau sai ka rike ra'ayin mauridi ba kyau amma kar ka ce wanda ya yi mauridi kuma ya yi abu mara kyau saboda malamai sun sassa ba. Kaji jami'i. wallahi jahil to irin wannan jahilai yanzu dan Allah an kasa irin hoton su da na su kai ko da ni ka hada ne da wannan da hotonsa wallahi ba kai mun adalci ba ko ni ka hada ni wannan tau da ni dai wannan abu ba zan taba faɗarsa ba in kuma ni jahili ne ko ka jahilcin nawa mana ai ni ba na cewa ni ba jahili bane ko a kanka ce min jahili ruwanka amma ka gaya min kalmar jahilci bisa haƙƙi kamar yadda ni na faɗi tawa ga wani bisa haƙƙi jahili ne alƙalawi kawo jahilci ka fito ka ce alƙalawi ka ce kaza akwai abu na in mutum ya yi kai ka san wannan tsantsan rashin sani ne da jahilci ta kai shi kuma ina da su ciki a wayata dukkanin masu fitowar nan da kake gani suna iya wala jahilai ne wannan magana babu ita duk duniyar littafi ba ita in kuma akwai ta kawo idan ikhtalafat al a saqata al-istidlal wallahi ba malamin da ya faɗi kuma wallahi bata ce kuma ba littafin da aka ambata shi ma na bi shi da ya faɗi saboda jahili ne da na fahimta ainihin ce na takura shi ya kawo sai ya ce a ah, wannan ai wannan ai ka'idar babu littafin usulul fiqh da zaka duba baka ganta ba nace ni ɗalibin shari'a ne ai nace akwai wata da kake so in ita kake so ka danganta ka ce ita ce ai nace ba su kama hanya ba dan wannan ita ce kullu dalilin tatarraqa ilayhi al-ihtimal batala al-ihtijaj bihi kwata kwata nace sai da na kawo to gashi ka yasa kawai jahilai ne kuka fito ku kare dariƙa shi ku sun gaza shi yasa in suka turo wawaye ku daina kula su sun fito su yi wa manyan malamai rashin kunya kakkewa su ma manyan su rashin kunya sai a ce gaba ɗayan ku duk marasa kunya ne amma ku bar su ta zuba karatu karatun ya fi shiga su sun fi damuwa yasa za ka ga shatima almiski shi ma yana leko kansa ai in ya ji wuta ya kai wuta ya tabbata jahilan ba za su iya ba sai sai shi ma kaga ya ɗauka nan ya nema na raddi saboda wuta ta yi wuta Allah ya sa mu dace da haka da Allah wanda wai zo kada ya ce wai wani wai ma jahili ba a a'a ko kaza kaza a'a sai ka fara kawo abin da sai ka kare shi ne kawai assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah na'am dan wadawa muke magana ana magana da Sani Rara da To barka da zuwa muna jinka. Amanan dama dai gaskiya ba su zama ce muka yi ba mu ce Allah wuyi ya fata da alheri. Na'am amin amin ah. Allah karɓa mana. Ta zuma na saurari gaskiya karatunka game da almiskin da kuma malam Yusuf. Ka duka abu dama an ma da saboda da wato abu ne wanda idan muna da kimiyya kan abu suna kawo hujja dukkan magana da za su yi za a an kawo hujja an gina ɗaya. amma irin na gefe ɗaya da za a irin surutu ne da kuma sanin irin kamar a ce a ya kamata a yi wannan kana yi wani psychology ne kana wa'azi babu hadisi babu aya da sauran wasu abubuwan da a matsayin mutum na mallami ko ɗalibin ilimi ya zama cewa yana kotun daga hadisan manzara sallallahu alaihi wasallam ko daga matabata a ko kuma daga alqur'ani so amma in ke su a ya fi yawa a so ni kawai mara shawarar da ba da shi ne a mutanen nan ba ba ba da kana magana da mutum ka hujja yana gefe yana wanda ya ba ba na ko ba ilimi ba za a mutum ya kasa to da mutane kawai malam ni abin da zai kawai ne Allah ya kawo Allah ya gane da Allah ya da ni ya gane ran Assalamu alaikum. Alaikum da. Yawa barka ji. Allah ya taimake ka malam. Amin. Allah ah, ka malam. Amin. kamar ta so program ko? A ah, ba so kawai na kai. Oke oke gaskiya kana kai malam ina jin na ku bani Allah ya tsara muku lafiya da mutan fara. Allah kuma ya ba ku iko na karantar da mu sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa kuma mu fahimta. Amin. ya kira ka gidan fata alkhairi. Allah ya kaga dai wannan jahilci shi yasa in dai kaga muna wannan shehu ibrahim gashi ya faɗi shi yasa in ka ce in kawo ma dan ka gana a ɗarikan ma jahilai ne da aka ga bayan ƙara ɗan lissafa ma a ɗarikan ma jahilai ne da lokacin ma yawa ɗan ɗan sake kawo ma a ɗarikan ma jahilai ne a ɗarikan ma jahilai ne wallahi a ɗarikan ma jahilai ne Yana zuwa. uku kenan muna muna nan kanta wannan ta biyu a ciki ya tambaya biyu a tambaya ta biyu ya ce an ce jawahir ba'ani daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam to ya aka haka to wannan karatun gaskiya ni ma ban san shi ba sarki za ki bai san shi ba saboda haka muwa muna neman a kare mu daga ina aka sami wannan karatu amma dai a shimfiɗan mu ta karatun yau kaji sarki za ki gaya maka classification ma na abin da ke cikin da rumani aka tara shi ya aka yi shi ya aka yi shi da haka nan shan sai sai wala kaji to a dariƙan ma jahili ne to mutumin da yake a dariƙan ma jahili ne to kai <laughs> wai shi yake ta da wani ya buɗe? jawahirul ma'ani kamar yadda yake cikin wannan littafin addurratul kharida in kuma ka ce babu ka eh ka bugo in nuna ma wajen addurratul kharida shehu Aliyu Harazim ya ce Shehu Tijjani ya ce manzan Allah ya ce jawahirul ma'ani kitabi huwa wa ana allaftuhu cewa littafi na ne ni na wallafa shi amma kaga a ɗariƙan ma jahilai ne sannan in ƙara danna muku waɗanda a ɗariƙan ma jahilai ne tsaya ka ji wani baiti shi ma yana cikin wannan littafin addurratul khalida amma ɗaya daga cikin jahilan ya zo ya ce babu baya ciki wallahi a ɗariƙar jahilai ne a shari'an ma jahilai ne tsaya mu ji ina jin wannan baitin kai ya faɗi wannan maganar ba amma a ce shi shehu tijjani wani yana kula almajiransa wani sun shiga damuwa su ce ah, iza saka zamani yawan bi Fana fanadi an ya tijjani yawa Faradi an ya tijjani wai Faradi an ya tijjani haka ya fara a maganganunsa Faradi an ya tijjani ya wahalar asiri. wallahi wannan baitin babu shi daga bakin shehu tijjani wai yana karanta da almajiransa wai in sun shiga fitina wannan baitin nasu na karantawa ba su na kiran sunan Allah ba Anas gane kai ka kirkiri wannan maganar amma in har wannan kafirci ne duk da wannan bayan da yi maka radda kan abin da babu ka kawo tukunna kawai kai ta faɗin magana da ka dinga faɗin magana kaga shi ma wannan baitin yana cikin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida idza masaka zamanu yawman bi dhaymihi fanadi ayati janiya wahidal asli wallahi idza masaka zamanu yawman bi dhaymihi fanadi ayati janiya wahidal asli wallahi akwai shi yana ciki to shi yasa a cikin dariƙan ma jahilai ne kuma a shi shi yasa da na zauna na ce ka kawo ka yi zaɓi jahilci na cikin ɗariƙa ka duk cikinsu kuma ina da jahilcin nasu ka kawo min ka ce a'a wani nake so a ce min jahili ne ku zan kama dalilin da ya zama jahili da kuma jahilcinsa ka zaɓa jahilci a cikin ɗariƙa ko a addini na kowanne tsayan ƙara sa ma manan wani ɗaya daga cikin jahilan ya je yana kafirta Muhammad bin Abdulwahab irin wannan magana kuma the same irin wannan magana ita Shehu Ibrahim ya yi. ya in sa ma kai akwai ceto ƙorarriya akwai ceto tabbatacciya bai fa shafa'atul mawziya sai ya ce ma kana tutlab min ghairi Allah fi ma la yaqdiru alayhi Allah wannan kalma mun yi raddiwa mawai daga cikin wanda ya faɗi wannan kalma faɗin wannan magana kafirci ne faɗin kalmar ne kafirci wai akwai wani abin da wani zai iya yi ko eh ba wannan bane ku yabo akwai ceto ƙorarriya akwai ceto tabbatacciya mai yi fashe fatul kuma na san shi balarabe ne muhammad ibn abdul wahab amma a mas'ala bari in nuna maka yadda ba dama dan jalarabcin yadda ya rubuta ga nan abin da muhammad ibn abdul wahab ya faɗa shi a rusul salasa wa adillatiha a nan yana kore risala manzanci na annabi adamu yana kore annabtan ma annabi adamu a siyakin larabcin iya adalcin da za a ce ya kore manzanta na annabi adamu shafi na ɗari na na tub'athunna ya kawo aya sai yace wa arsala Allah jami'ar rusuli mubashirina wa munzirin Allah ya turo dukkanin manzanni su zo su yi gargadi sannan su zo su yi albishir sai rusulan na wa munzirina na Allah ya kula lin su Allah ya ba da rusul ya kawo nan aya eh, sai ya ce wa arsal Assalamu alaikum Wa alaikum salam malam barka da warhaka na'am barka da dan uwa malam ina maka fata alkhairi amin ah, kana live ne malam eh ina live kuma kana ta kira ma kana dan bata eh, abin da muke sawa to alhamdulillah malam gaskiya mutanen nan a yi haƙuri mutanen nan ba masu ganewa ba ne kawai sun suke da dinga dinga da al'umma na halakar da al'umma lari. Dan wa kar ka ce haka wallahi nan wani ma zai gane ba sai alkanin ya rasu. Tsakani ga Allah ma alkanin wani muna da matuƙa mutanen nan na san ka tsaya musu a wuya sosai ba mana ana ganewa wallahi ko su su gane ba ana ganewa tsakani ga Allah malam ko su ma akwai wani manyan da suke lafa zuwa suna sauraron ka kar ka ɗauka mu kadai ne hannu suna muke sauraron ka Allah ya shirye su Allah ya sa su aiki da abin da ake gaya musu ya yi amma mu malam ina maka fata alkhairi Allah ya saka alkhairi amin amin amin ni ma ne ma fata alkhairi munzirin Allah ya turo dukkanin manzanni su su yi gargadi sannan su su albishir sai yake cewa wa dalilu qawluhu ta'ala rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin nas ala allahi hujjatun ba'da rusul sai yake cewa wa awwaluhum nuhun alayhi salam wa akhiruhum muhammad farkon manzanni shine annabi nuhu karshen su shine annabi muhammadu ba iya wannan littafin ya kawo ba ya kawo littafai daban-daban wanda wannan magana ta saba da nassi na zahiri na hadisin manzo Allah duk da mu ji dalilin shi da ya ce wai hujjar shi wa dalilu ala anna awwalahum nun farkon annabi shi annabi nuhu shi ne Allah inna auhaina ilayka kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di to tambaya anan wannan aya ma ba maka hujja ba sai ya ce hujjarsa shi ne su an yi wahayi mun yi wahayi wa gare ka ya rasulullahi kamar yadda muka wahayi wa annabi nuhu da annaba bayansa a nan bi ma'ana idan ka duba bayaninsa shine annabi na farko shine annabi nuhu annabi nuhu manzon na farko shi annabi nuhu wanda wannan bayanin kowa annabtan annabi a bikin kuskure ne hasali ma za ta fitar da mutum daga wani waje annabi adam alaihi salam annabin Allah ne kuma manzo ne cikin manzannin Allah idan har kaga yanda ya faɗi haka to kore mutum daga cikin musulunci ko me wallahi yanda ya karanto Muhammad bin Abdul ya faɗi ahir rasail haka ya faɗi yace farkon manzo shine annabi nuhu ma da yake kaga a ɗariƙan ma jahilai ne su ba su wato suna kafirta shehu ibrahim a waje amma ba su san cewa shehu ibrahim yana da wannan magana ba yasa ina ganin zan bari haka za mu ci gaba da karatuttukan mu da muke Za ka kar ku cewa wai wannan abin na shatima al-miskin da kuka kawo shikenan za mu zo mu ta tattaunawa daman zama biyu na so na rufe chapter shine shatima al-miskin na haska wa duniya shi a ganshi wanda kuma na haska da na gama haskawa na buɗe waya kuwa na ba kowa dama da in kana da wani shakku game da abin da na faɗi kira za ka yi yawa kira za ka yi Allah ya sa mu dace Allah ya shirye ku assalamu alaikum gaskiya mala adnan fa zan ai bai kamata in ma ɗauka ba. Ai na ga. Eh, ni na kowa ma ne. ba da ma, ba da ma. A ina yin ya ai da wasa. Kawai dai na ga dai ka dai jefar da ni ne. A'a, ba ka nomba ne ne na sake nomba, shi nomba guda na ina ji kana da kira ba shi bane. Okay, Allah san. Yanzu na bar yanzu na bar ne text min nomba shi na kiran da. Okay, Allah sarki Malam Adnan, kwana bi ka buya ya gida. Alhamdulillah she alhamdulillah she na bar ma in mu ta kira ka ma sai mu ta same ka. Ok ba matsala insha Allah wallahi kowa dai lafiya ko ya ibada ya gurin nan. Alhamdulillah. Alhamdulillah an kira ka ka sabon noma nan kiga. Ok na ma ta ka kirawo ne ma shiri dan yanzu haka ina kan shi ne a yanzu haka. Eh na kira shi da kuma a san tangaga labarin insha Allah. A ba matsala idan akwai abin da zaka ce kawai ai ka faɗi ba matsala kofa guda take ai ba mu tashi. Ba ba ba damuwa. Eh to abin da zan ce shi ne game da batun cewa kamar ana ga manzo Allah suka ce ana ga manzo Allah cikin mafarki a gare shi kuma a gare shi kuma fisika. Jiya ka karanta abin da suke gura malami ya fari, ka gurawa ya ce wai fi akwai mushkila cikin wannan bayan ya fufari ga wani ko wanda ya fadi ba gane su ba to amma ba su sun clarify wannan ba su suna kuma magana da ba na dare ke sai kuma shawara ne da kuma game da batu in dai an dace da zamna da abin ga almiskin na ko sunan shi ne na abin ga hmm. sarki zaki ne na zamna wani fine ne ba mu ce sarki amma na da sarki zaki bai eh, it's not enough ya ina post malamai haka da a nemi wani malamai a da shi lokacin wani karanta da abu shi na ya san difference abin da mai shi karanta gaskiya da kowa gaskiya ne. lokacin ya nake tanshi ni ma abin da nake gani a fari mashayin kasar da suna kenan sarki zaki na kokarin shi amma shi jan jarida ne a kona bai kan nan ana neman wani ilimi ya zamna game da shi wani na kotuwar littafi lokacin ba asali suna ne gaddama da shiga wani shi ce amma da nan karba ne da kan gashi ne gashi gashi shi masu jin namsan da gaskiya ne shi ko Allah to na ne ne magana eh magana duka kenan sannan kuma ina son wayar na wanda kake musu sinara na abu sinara da kyau <laughs> babu matsala to insha Allah Allah ya saka da alkhairi eh, eh ina kira ta kasa na kira ta kasa insha Allah okay ba matsala insha Allah mallam Allah ya saka Assalamu alaikum. Mala Ibrahim. Assalamu alaikum. Mala Ibrahim. Alaikum. Salam. Sheikh Mala Alkanin. Ko ba Mala Ibrahim ba. Na Mala Alkanin. To, ka fito ne kai ma ka kara jahili. Yaron ka ne, yaron ka. Kana ba sai to. sai sai in ce to ka kare eh ina fito da ba na kare muna insha Allah ba ma ka sana ina fata dai kuma ina gaida kai mala kan muna na cikin bashi rai sosai wallahi ya muna cikin bashi rai sosai wallahi mala kan ya salam sai mutanen nan ba su tsoron Allah ne mala kan <laughs> wallahi suna bata mun rai na rantse da Allah kuma yau na zo jiya na na faɗa ta mutanen nan ba sa tsoron karya ne wallahi malaka nan duk dan tarika da bai son gaskiya wallahi bai bai tsoron bai tsoron karya abin da yasa nake faɗi wannan magana ni yau kuma na zo mutanen nan ni malaka nan akwai akwai wani eh, wai eh, Imam Buhari ne ko dai je karbi hadisi ya yi wani hadisi wani dai je karbi hadisi na ko ba haka ba hmm. da ya je wanda zai je wurin wanda zai je karbi hadisi na wai mai shi yaji hadisi mai shi na dai kama dabba ne ko mai ma ne hmm. ya doki abinci ya gwada ma dabba na da dabba ne kamar dai zo na shi kuma ya kama dabba ne ya yanka ko wani abu hmm. ya ce kai wanga bai mai karbi hadisi ne saboda mai ya yi ma dabba karya yanzu mutumin nan ni inda inda malaka nan suna zama wuce nan suna in suna yi kan ba su malam Musa ba lai lai ni a inda na yanka ma mabiya na wallahi Allah ya shiryar da su amin masu shirwa ne wallahi abin na rabon da kai yawa addu'a suke bukata ana wulakantar da malumin amma kar mu bi su wallahi mu yi musu addu'a kamar yadda ka faɗa amma abin na suna sa mu cikin suna sa mu cikin wallahi eh, ba matsala abin karatu ne kuma mu mu hujjoji muka dosa hujjoji gaskiya ne ba zagi muke yi ba yasa su zo a zauna kuma batun sarki zagi da aka yi dan sarki zagi bai yi karatu ba yasa wani abu na nan wani abu na nan bai ya gane kamar haka da ko haka kuma mutanen shi ne mutane shi ne yasa ko da ya adalci ma dole dole ba an ce kuma bai adalci ba yasa Allah ya sa dai mu gane hmm. ko mutane nan da yake ce ta yi na ni yanzu na gane an rajulun la ya dari wa ya dari annahu ya dari fa huwa jahilun Gaskiya <laughs> eh, Yanzu sun bude hanya mu da ba mu zama malum ma mun mun tamke ma eh, miski yanzu mun dora shi faranti ana mai sirara. Ka gane da sa zai sa mu gane. mala Na gode na. Assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sheikh na ga ka gwada Allah ya sa ka fara kiran na manta. ka na fara jin da Assalamu alaikum. Alaikum Salam. Malam Kano barka da kokari. Yau Sheikh barka da zuwa. An yana lafiya a kokari. Alhamdulillah. Masha Allah. Wato Malam Kano mai abin da ake tsoro ya zo kenan. Hmm. Na san lokacin da aka yi dagar Abdul Jabbar. Na'am. Sun ce so ake a gama da Abdul Jabbar a dawo kansu. Ba hmm. lokacin ya mun ya ta dan daure mun kai idan baka aiki irin na mutum. Hmm. Ya za ka ce so ake a gama da shi a dawo kanka. Hmm. Da ta lokacin na ce to kaga su kansu sun ba mutane shi da aikin su irin na Abdul Jabbar. A gaskiya iri ɗaya ne. ba bambanci ba ka da wannan da shi da kansu suka ba da shi da cewa aikin su ne na da jabar mu ma muna da hujja iri ɗaya ne yau wato wannan ya sa da aka zo ƙarshe suka yi baya suke ganin bai kamata ya yi da jabar ba amma su da sun riga sun shiga ruwa daga sama sai aka nuna wa jabar ba laifi ba shi yasa lokaci ɗaya na gaba ɗaya sun canja a kan ra'ayinsu. Gaskiya sun canja haka yake haka yake gaskiya ne. To kaga dama yakar Audi Jabbar da suka shigo kenan ba sun shigo yakarsa ba ne saboda tabbatar da gaskiya. Sun shigo yakarsa ne saboda wani abu da yake tsakaninsu. Allah shi ne su. A lokacin ma kuma yanzu wannan wannan zama da aka yi. Da aka yi maganar a zuwa yi. Idan kaga an yi shi kamar da aka Audi Jabbar a kai. gaskiya ne kowa ce ta zo ta shiga ta ce dole sai kowa ya zo an yi amma an dai dan radin kansu ne ba za su zo ba za su bari ya zo a yi ina saboda idan ya zo aka yi to in aka riga aka kwabde shi to an kwabde wa baka kanana ina bakin magana wallahi abin da suke tsoro kenan yawwa shi ne kawai magana kuma su ɗin ai ba ba jahilai ne to yaya za ka ah. bi wa jahili ya ta ma lokaci ta ina ta ina mala daga mai la'alal bidi sai mai hadisin yahudawa a cikin bukhari Shi a cikin irin ce irin tafiyar su ɗaya da Abdul Jabbarin ai shi ma Abdul Jabbarin me yake yi irin dai wannan yake sai mai makarewa a hadisi kwaya ɗaya mukamala awa biyu da wani abu <laughs> Allah barbayin sun Malam Allah ya sa mu dace, Allah ya jan gora, Allah ya taimaka, Allah ya kara zaka. Amin shi, amin shi. Akwai wani dan uwa da naga yana ta kira. To ya kamata. To wannan abin kaga ya je yana kafurta wani ashe ku anan. Shehu Ibrahim yana da wannan fahimtar farkon manzo. Annabi Nuhu ne Shehu Ibrahim. To in shi yasa jahilci shi yasa na ce ma jahilcin ta ko'ina, akwai cikin ilimin addini akwai cikin ilimin ɗariƙa wallahi duk jahilai ne assalamu alaikum Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akar lau. Na'am dan wa barka da zuwa na ga kiran ka kana ta kira ne sai tsayin kira ka. Eh ni ba ina so in yi maka fata alkhairi ne akar makallahu. Muhammad ne. Ah Malam Muhammad barka da zuwa. daga Riyadh Saudiya Ok, Malam Muhammad na su ma ne kiran ka ku Allah bai ba insha Allah zan kira ku. Eh insha Allah in ka gama ma yi magana ta kasa insha Allah. Ba matsala Malam Muhammad Allah ya karba mana Allah ya sa mi dan shi Allah ka amfana da al'umma. Amin amin. Amin amin amin ina so in gaya maka ne ka san duk inda ka ce zaki ya fito hmm. to duniya fa ruriya take. ai ga su suna ta zage-zage a akwai ina kallon su suna eh, zage-zage ba su iya bugowa ba a ah, ba su bugowa kamar yadda nake yanzu kaga ba wanda yake kallo sai ni da iyali na muke kallon ka to hmm. su ma haka suna nan alabe suna ta yi sai dai kuma ba za su iya karewa ba saboda duk hujja Allah ya baka hujja ga ta a fili ga shi a zahiri ga shi a karanta ga shi kuma a audio to ta ina za su fito <laughs> Allah ya shirye su to kaga sai dai wani ya maka magana ya sauka daga kan layi to nan suna da cewa za ka ga suna ta bugowa sai sun yi magana akan wancan ba karatun da ka sauke kake yi a kai waye da ya faru jiya kenan shi yasa ai na sauke mai shi eh. wai ya bugo kaji wai zai magana akan kola eh, eh. to ai kai ta kiran shi ake daga kuma kai masa voicemail fa kai masa voicemail ka tura mushi kuma ya gani bai kira ba kuma ka dinga kira ba shi da wannan babban abun ma ne ya ni mamaki da shi bayan ya yi abin da ya yi kuma haka fa ya ji ya kalli ya saurari voice din da na tura masa kasan ya turo min da wa'insu audios guda uku a yau kuma ba su da alaƙa da abin ma da aka yi jiya sai ya kama wani malami ɗaya wai ga inda wai wani malamin wai ya kuskure wai a janyo kalma ya ja ta ba daidai ba wai ya zube layi ai su kowa da wallahi wani ba sa jin kunya mutane wata kwata ba sa jin kunya ba eh masu hankali suna gane wallahi sai dai kawai a ci gaba da yadda ka faɗa kuma ɗaliban suna babu zagi babu cin mutunci in ba ka za su koya mana wallahi za su koya mana gaskiya ne saboda babu zai ja da taba ka ina jin daɗi wallahi ko ko a comment din wallahi bayan da muka iya ne hakuri kawai muke wa ai shi yasa muka amma yau da ka sake sa malam Jabar hmm. malam Jabar ya sake maimaitawa ka sake sa shi hmm. kuma kana karwa jama'a su bin sunna yanda kuke koyarwa hmm. mu duk inda kuka koyar kuka ga kuskure kuna cewa ɗalibai ku ku kiyaye kaza ku bar kaza ku musu addu'a ku yi kaza to ana jin daɗi amma yanzu ga kullum sun zo sun rasa hujja sai zakin ku suke ta yi to idan muka ce za mu rama to kaga an sauka daga kan harkar ilimi yanda ka bara mutane wanda ya ba ba za su gane ci gaskiya ba yawwa kuma sun ci riba eh sun ci riba dama yaka suke so ta wace kowa ya rasa tunda ba su da shago yanzu ga littafi nan kana da shi gashi Allah ya baka ilimi daidai gwargwado gashi kuma kana recording kana komai za ka saka to su kuma duk uku nan gaga sun yi to wallahi haniya ce tun da aka fara wannan eh, eh sauka da da hawan nan hmm. tun daga lokacin da aka fara har yau har yau abin da kuke tuhuma su babu wani abu guda ɗaya da suka warware kawai sai shuba da da kariya cin mutunci wanda yake so sai ya dauki naka ya dauki na malaman suna sai ya je ya saka ko su sai ya gwada hmm. ko da bai ji yanzu idan ya auna ya gwada to za su dinga gane gaskiya kamar yadda ake ta fita yanzu fita ake sayi, ba su so Allah shirye su Allah ya sa su gani. to amin na gode malam sai an ji man Allah dan ka sauka mai mai magana ta kasa insha Allah Allah ya kare mana insha Allah malam Muhammad na gode Assalamu alaikum yan uwa ya kamata mu tashi Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na karama kalla barka da warhaka. Yawwa, an lafiya she kai ne na ƙarshe insha Allah. Ku yi haƙuri masu kira. Masha Allah. Masha Allah kana magana kai tsaye da Muhammad daga Indiya. To Malam Muhammad daga India, barka da zuwa Malam Muhammad. Ah, Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi ya kuma ba ku ladan dukkanin kokarin da kuke yi na karantar da al'umma musulmi faɗakar da su da kuma ƙara wayar da su mu fahimci ainihin ma ma'ana na addini din a musulunci. Allah ya mana haka, Allah ya mana haka. Ah, amin sannan kuma ina ƙoƙarin ba malam haƙuri. game da wasu matsaloli da kuke ta fuskanta kusan sati biyu ko uku kenan yanzu tsakaninku da waɗanda kuke da sabanin fahimta tsakaninku da su wanda kuma hakan kusanci zan ce kafin wannan karin da muke ciki haka ya faru kun tun a zamanin da cancan a lokacin da addinin musulunci ma bai kai inda ya kamata ya kai a yanzu ba to amma alhamdulillahi a ko'ina muke a faɗin duniya dama shi al'umman kwanci shi musulmi dama me shi shine ya ga gaskiya kuma ya gane gaskiya sannan ya fahimci gaskiya. Wannan shi wannan shi. So kusan kamar mu a cikin adalci mutane ire-ire na abin da muke yi ne a duk lokacin da ɗaya daga cikin wa'annan bangarori eh, biyu da muke da su duk wanda ya sa karatu so mu mukan yi kokarin mu samu takarda da biro wanda duk abin da malami ya faɗa mu ma masu kokarin mu fahimci addini ne mukan rubuta wasu abubuwan don mu sake bincike kuma cikin ikon Allah mun gane bangarorin da idan suka faɗa abin mukan bi wajen kokarin mu fahimci cewa ya abin da wani ya faɗa shin haka ne idan mu karu kuma akwai bangaren da mukan karu da haka din su kaga wannan kamar nasiha ne ga dukkanin wasu ƙungiyoyin kwancin mabiyan da suke hayaniya ko zage-zagen malamai a'a wannan ba abin yi ba ne babu uzuri kuma babu dalili mm, su don misali ka yi karatu ka kawo hujjoji da wasu abubuwan da hankali da kuma addini ya zo da shi mm. so ban ga dalilin da zai sa abin ya hauka da zagi ko kushe ba a'a kamata yayi ana ana haska masa ya je yayi karatu ne kuma yayi bincike a babi ta ta ta adalci sosai gaskiya ne da zagi babu abin da zai karu illa mutum sai da mace ya yi asarar datansa ya yi asarar lokacinsa kuma ga zunubi saboda wanda yake karatun nan ko ba komai ya maka nisa a rayuwa kuma ta ma ya maka nisa to shi ya riga da ya samu abin da ya samu su kaga bata lokaci ne a madadin mutum ya zo shi ya zauna ya buɗe datansa yana saurari mutum a ƙarshe kuma ya ta zabga masa ashar ko wani nuna na maganganu ya zo ya tara wa kansa zunubi ya kamata duk abin da mutum ya faɗa ka je ka yi bincike ka je ka yi karatu shi hakan ma ceton ka yi, ya fi ka zauna ka da zinga kai ta zage zage gaskiya gaskiya ne so Allah ubangiji ya ba ku lada kuma ƙara muku haƙuri malam wanda duk abubuwan da kuke ji don Allah don annabi a dinka gaya ma mabiya su yi haƙuri ba abin damuwa ba ne magabata ma an yi musu. Insha Allah in Allah yadda za a gaya musu ya salamu. Ga wani baka ƙara ba na sauke ka saboda akwai wani wanda ya kira jiya. Wanda jiya ya kirawo kuma an ta neman sa ba a gan shi ba ka kaga tayi yana da abin da zai ce a yanzu ba. Na ga ya kirawo. Da haka ya ba insha Allahu za mu ba shi dama wurin faɗin abin da zai faɗi shi ko na jiya ne ma musamman tun da yana zai za mu ba shi dama sai ya insha Allah eh, ina kiran sai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ina jin ka dan uwa barka dai malam kanawi barka dai na ga yanzu ka kira wani bayan na karɓo wayana wajen caji. Eh na kirawo ka gaskiya ne saboda jiya kana neman mu. Mun ne ka shi ne sai yanzu ana live kenan ana live kana karatu ne yanzu sosai ok akan me kenan a ka ɗau na jiya tun da shi na jiya shi ka ji a yanzu akan me yake a'a bar na yau ɗau na jiya tun da shi na jiya shi ka ji sannan kuma na jiya bayan na hau kawai kolan ne yake yana magana maganganu ne guda biyu na farko wani kola ne ya kira bayan na hau da bai jima da hawa na ba ok yana cewa shi ɗalibin shi shirkali ne eh ce yana gobariya da karatun da aka yi eh ok gaskiya ne zan tabbatar maka ina so ya sake bugowa ya tabbatar mana da shi da gaske da ɗalibin shi Sharif Sale. Eh. Na san ba ɗalibin shi ba shi yasa. Ok ya sake bugowa. Ya ce ne watakila yana unguwansu. A ya sake bugowa ya yi bayani. Yauwa me ya ce? Ya faɗi har masallacin ma da gidansu ya ce yanzu haka. A zai yi ya zama ya suna yana anguwan shi Sharif Sale. Ok. amma da ya ce shi duk duniya almajirin shek sharif salih ba zai taba cewa yana jin daɗin karatun da kuke dan ba da akan gaskiya kuke yin ta ba To yanzu ne to babu matsala shi yasa jiya ainihin na baka kai bayani amma tun da jiya ma ka ce wai in ka gama da na shi wannan kolan za ka shiga topic din to yanzu ka gama shi ma za ka iya fara topic din tun ka gama da yawa abubuwa ne suna da yawa sai ka dan tuna mu wani topic na jiya haka yi a guda biyar na tattauna a kai kuma ka ji biyar din ko na sake maimaita ma yawa shi da hakan shi ya biya to shatima almiskin ya ce in dai ka ji wai imamu suyuti yana ambatan Ibn taimiya ba su ɗauke shi a matsayin malami ba baya ambaton sa ba alkhairi haka yace ibnu adama ah, sai na karanto wansa cikin tabaqatul huffaz shafi ah. na ɗari biyar in ba manta ba da ashirin da ɗaya inda imamu ah, suyuti a to ma aka sai kawai eh na fahimci magana lokacin da Maulana Dr. A kawai ba wannan magana. Eh. A ina son fara ma lokacin ma ba A wai labari ba mu muna zaune ne ma a wajen. Okay to. A goron sallah ba. Hmm. A goron sallah ne ya faɗa. Okay. Ina gana Na'am. Kusan shekara ɗaya. Hmm. Mu ne ma a tsawon gaba. A hmm. lokacin muna zaune tabbas. To shi Maulana da ya faɗa haka ina ya faɗi haka ne saboda idan ka hada maganganun suyuti akan ibn taymiya da na alheri da wanda ya ambace shi da alheri da wanda ya ambace shi da ba alheri ba na al wato na alheri shi ya fi kaɗan akan wanda ya ambace da sharri duk sharri shi ne yake bayyanawa a ka'ida annadir lahu